Assalamu alaikum sunana Malam Onshas muna gabatar muku da sabuwar manhajar mu mai suna Daddy Data Shop. A Dadi Data Shop muna siyar da datan MTN, Airtel, Glo da kuma Nine Mobile. Sannan muna siyar da kati. Dadi Data Shop ba mu da nabi Da zaran ka siya data nan take zai shigo izuwa akwatin wayarka. Ina ƙara sanar da ku a dadi Data Shop ne kawai zaka more garabasar data cikin sauƙi. ba iya nan muka tsaya ba a dadi data sub za ka iya yin cable subscription bill payment data airtime insult token da dai sauransu da duk wanda ya samu matsalar tura kati izuwa layinsa app ɗinmu zai dawo maka da kuɗin ka zuwa account ɗinka sannan a dadi data sub ana biyan kuɗin jarabawa exam waye neko jam da dai sauransu idan ka kawo mutum 500 suka yi rijista da kamfaninmu kana da riban naira dubu ɗari. To me kuke jira? Maza ku garziya kan Play Store ko kuma App Store domin ɗanɗanan Roman Daddy Data Cell. Wannan ita ce namban ma'aikatanmu suna aiki awa hudu a kowace rana. Daddy Data Cell, Daddy Data Cell. Daddy Data Cell. Ku more ga raɓasa cikin sauƙi.